da an garaba sunan sun shigo Sale Dauda mai kamara ga masu kallon tele Ibrahim mai kamara ja kallon tele amma usai niga bakar arguje zin ko si margona a ina ai ka ji maka da ne dauna na jiki to ka ta kokowa ya to ba nan ko garo ga bace hmm. a ah, ba nan take ba ya <laughs> ba to bin da rana jalekon wasadar gote wato na gonda gani fuka sigile kwarbo da komando oh <laughs> ya yi ta min da mara dan ko da komando ngara go ko gara go ne ko gaba mushina ga ambata kare ba sa ta eh. shi arbitrary ta kushe ta to ila shi ka ta ta sponsor of the kasance amina nan baya abubuwan Sale Ah, c'est airtime, s'il vous plaît, airtime. in ba kokowa ba radio da ba ka tubar kalla wani hilin kokowa cika da matasa shi ma sponsor ne a wajen kokowa suna kawo da su san kokari yanzu ana ganin mu a tera ana ganin mu a ningini ana ganin mu a difa eh mutane cin tabara da da karu da tiliya da mutane da suke suna mutunci da ya ga sale da wuce hannu mutanen sun suka adamu kuma da nan kala ta ana kallon mu grass a rtn radio television media tana nan dai ga hannuwa ana wasu Sale Dauda mai damara fula na doso da Ziki Ibrahim na jifa mai damara sha. Ha, ha, Gardens. Shi ka Abubakar mai fefe. Niger vous Ko Salai Dauda. Ku ne sponsor officiel na Niger. Eh, Wajen haɓaka

ba na kware shi ka aiwa da na kware ba zifi da sa dubara ani me ka ba ta idora a Sale Dauda ya bari ga mare. Sale Dauda bari mace ga mare. zan ba da wuce alamu kai ya ji ciwo ga wasu kama da gabanin mu ta kamar na gode alhaji sani ibrahim mayaba mai alai dauda doso shi ne mai ɗamara bula ba da magadin musa a gaishe kai kuna ganin nazifi ibrahim mai ɗamara shalaki ba safar safar sakwakwar ko gobe chelsea ina muka gabi saladoda ana kira yan kwana kwana ah, ko kabiri saladoda don ba jimar ke gama da ce ne ko ba sunan bai ngai no bokaya gwamna suna hidi sun tare mana bakin daga hadda ku bari a wuce sai kun so amma ba su wuri su yi aikin su ba su wuri su yi aikin su amma ni ku kuma na aure fursa da aiki a bar su yi aiki amma ku za mu sa su a ci gaba da tsohon shugaban kasa ya yi Ala, igadimo fonde kun shiga cikin karin na hudu na miki yi kasan kadira kokowa ne da sassan junar su mantuwar matakan shi ya sa da kowane na su mawar Wai Haidar Bausai ne, Toso, Isa kasa kadira ne, ila shi ka tafi ba, Isa da kadira ne, da shi ka tafi a harkar gizo no, jete ba, ba mai saka-saka, ila shi ka tafi ba. Ya ce ka ba hau. Ya bai idan tsohon shugaban kasa dan jida baba alkali mijin hajiya aisha mijin hajiya aisha na kudi Allah ne ya kuma shi ke ba fura da kuma da tabarkalla wacce ya saka ta ba idan da kowa ya ci ta tabarkalla a to a tabarkalla a a lalle sadar amika bishi ne kwansa ya gabaki na duk Wai saka. Wai saka. Wai saka. Abokin ci gaba. Kuma mun bicari da ci gaba yaba. Kuma Nura Sani Murga. Ai da ji waya ta domin masoyin tsohon shugaban kasa ga kuka ba ki. Sai na yi waya ta dawo. Kadiri Abdu.

zai nuna yan niyyar madanku da mata ko zai ko so daji sai da tsohon shugaban kasa ya so sabon shugaban kasa da tasira alhaji ba dole ya san daidai na san ba a guda mai Nura Hassan Isaka Isaka. Alhaji ba dum dan taskar sabon shugaban kasa. Ko Nura. Da mutane dai. ci ba isaka isaka ma yayi wata iri ba ta ci ba an a toro sai a haka ne kajar filin kokowa na yamma ya cika ya san an kokowa ya ce ai ga kokowa insha Allah za ka sai guda ne yake da izinin shi ko ali kuma ta kai wanda sai wanda shi da a aka ali sai wanda bai iya wani sere misola kutir kura ana da wata nino alwata nino alwata ba ka ga misola kutir bai kani ina kwanar da guda a ɗauke da inji su ne rai dubi yana kan gaba ga ke shi wasa wani da motsa jiki ne ba magabata na wannan jamhuriya na bakwai suka fi samu magabatan da suka mamaki kaga mutane sun biya sun shigo domin su kalla sai ne kuma kuma masu kallon mu mu ƙara sanar da ku cewa kuna kawo wannan kokowa ne kai tsaye na alhaji da kare da rediyo na ƙasa na ta kwana ya ka da ba ni kiran kwana ya ta mana

ga ta nan dai kowa na neman ta hanyar da zai kashe ɗan uwansa nura sun ceci nura sai nura ne ke wani ɗan kyace shi ne na kai kuma isa to sa ka ce mishi ba nan ba Allah a gama lahiya ku je zan kai kurga gomma wa fo kurga bi Allah Na ji yan Nijar na hadin rabin dambu ya ji mai. Isa kai isa da kan bai hau. A yau kuma. Ta, a gudun sabutu, a gudun ku. Arbitr ya ce, "Ai, kowa." Arbitr ne alamta mm. ya kurfe. yi kowa, ai, kowa. masoya hajji ba zaunan taskar yan tarewa mu Nijar don sun jiya. Bai ba samun da lokaci ba? Maradi da diba. Maradi da diba. Zandara ta rabi. Na ta wasu ma dai. Tana ga hannuwa. Maza da mata, marya da alamowa. shi kai wai labin dambu ya ji mai wai labin dambu ya ji mai to to nura dan taskara godiya ni kai na gode maka to Allah kasuwa ne kamar kin dan

Allah kawo muna masoya na yi. Abo! Isaka Isaka Doso Nura